Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Binta Asiyaru da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 29 ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin ku je abubuwan da muke tafi da su ga Binta dauke da kanin labarai. ta kai wa Ukraine hari da makami mai linzami a yau Alhamis a wurare da suka hada da Kiev babban birnin kasar da kuma birnin Kharkiv. kimanin mutane goma ne suka mutu a wata gobara da ta tashi a wurin caca a wani otal na cambodia da ke kan iyakar thailand in ji 'yan sanda a yau alhamis jami'an kiwon lafiya na amurka sun ba da sanarwar cewa saboda karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus a kasar china kusan dukkan fasinjojin jirgin sama daga kasar sai sun nuna shaidar sun yi gwajin covid-19 kuma ba su dauke da ita kafin su shiga amurka daga ranar biyar ga watan janairu A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya akalla mutane hudu ne suka mutu a wata fashewa mai kama da tashin bam a jihar Kogi kusa da fatar sarkin garin Okene a daidai lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ke dab da shiga garin. Gabanin zuwan shugaban kasa kamin shigo Okene to shine bam ya tashi a nan kusa da fadan bayan gidan fadan mai martaba sarkin kusa da wani eh, sarkin sai da magani kamar pharmacy kenan. sannan a daidai lokacin da gwamnar jihar anambra a kudancin najeriya ke yi wa 'yan bindiga tayin afuwa wasu 'yan bindiga sun kai hari da bom kan wani ofishin 'yan sanda inda suka saki wasu da ake tsare da su muna dauke da abin da masana tsaro ke cewa akan al'amarin na anambra muna kuma tafe da shirin lafiya uwar jiki da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro kafin duk waɗannan rahotannin bari mu fara da kamuku labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci ga labaran na duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. To Rasha ta kai wa Ukraine hari da makami mai linzami a yau Alhamis a wurare da suka hada da Kiev babban birnin kasar da kuma birnin Kharkiv. Mataimakin shugaban kasar Ukraine Mikhailo Podolyak ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa Rasha ta harba makamai masu linzami akalla 120 don lalata muhimman abubuwan more rayuwa tare da kashe fararen hula. Jami'an Ukraine sun ce sun samu sanarwar kakkaɓo wasu makaman masu linzami. Magajin garin Kharkiv, Iho Terekov, ya ba da rahoton fashewar wasu abubuwa a birninsa, ya kuma ce hukumomi na tantance abin da ya faru da kuma ko an samu asarar rayuka. rasha ta sha yin amfani da makamai masu linzami wajen kai hari kan garuruwan ukraine ciki har da harharan da suka lalata muhimman wuraren samar da ababen more rayuwa shugaban ukraine vladimir zelensky ya ba da shawarar shirin zaman lafiya inda ya buƙaci rasha ta amince da 'yancin ƙasar ukraine ta kuma janye sojojinta fadar kremlin dai ta sake yin watsi da shawarar inda ta ɗage inda ta dage lallai sai Ukraine ta amince da mamayar da Rasha ta yi wa wasu sabbin yankunan Ukraine a watan Satumba. Kimanin mutane goma ne suka mutu a wata gobara da ta tashi a wurin caca a wani otal na Cambodia da ke kan iyakar Thailand, in ji 'yan sanda a yau Alhamis. gobara da ta tashi a wurin cacen otal ɗin da na Grand Diamond City a Phuket ne. da yammacin laraba da misalin karfe 11 da rabi na dare wani rahoton 'yan sanda na wucin gadi da afp ta gani ya ce kusan mutane goma sun mutu yayin da mutane talatin suka jikkata ya kara da cewa kusan mutane 400 ne aka kyautata zaton suna aiki a gidan cacan wasu bidiyoyi da aka watsa na intanet To madalla a gaida binta Esiyaro. Kafin mu ga muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotanninmu. Akalla mutane hudu ne suka mutu a wata fashewa mai kama da tashin bam a jihar Kogi da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Inda rahotanni daga garin Okene suka ce fashewar ta auku ne kusa da fadar sarkin garin na Okene a daidai lokacin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke dab da shiga garin domin buɗe wani asibiti da ma wasu ayyuka da gwamnatin jihar Kogin ta samar. Ga wakilinmu Mustapha Natsir Nasiru Batsari ɗauke da cikakken rahoton. Akalla mutane hudu ne suka mutu a wata fashewa mai kama da tashin bom a jihar Kogi da ke tarayyar Najeriya. Rahotanni daga garin Okene ta jihar Kogin sun nuna cewa fashewar ta auku ne kusa da fadar sarkin Okene a daidai lokacin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke dab da shiga garin domin buɗe wani asibiti tare da wasu ayyuka da gwamnatin jihar Kogin ta samar. Kamar yadda wannan wani mazaunin jihar Kogin ya yi ƙarin bayani. kuma gabanin zuwan shugaban kasa kamin shigo uke ne to shine bam ya tashi a nan kusa da fadan bayan gidan fadan mai martaba sarkin kusa da wani eh, Sakin sai da magani kamar pharmacy kenan. Na to bam din sashi aka yi ko ya aka yi ne ko eto eh wato abin akwai da wasu sun ce wasu ne suka zuwa kan mashin suka dasa bam din suka halba mutane mutane hudu sun mutu ka ji ko ka gane ko eh to amma wai gas iskan gas ne ya fashe ya kashe kuma mutane wasu sun ce bakwai wasu sun ce mutane hudu amma official dai da muka gani mutane hudu ne suka mutu okay mutane hudu eh yanzu na an gwamnati ana nan jami'an tsaro an killace wajen amma wannan bai hana shugaban kasa zuwa kaddamar da ayyuka ya riga ya kaddamar da ya baro oke na din eh ya wannan duk da haka bai hana shi kaddamar da wannan asibitin ba tun da ke tsakanin inda abun ya fashe fadan rufa da ainihin asibitin ka gane ko eh, muna kiran shi kogi reference hospital da akwai dan tazara kaɗan. na'am su wanda suka mutu din nan cikin yan tawagar kallon shugaban kasar ne ko ko ya aka ne ko mutanen ah, gari ne. a ah, mutanen gari ne wanda kowa ya fito harkan shi kawai na yau da kullum. To gwamnatin jihar Kogin dai ta tabbatar da aukuwar labarin sai dai ta ce kawowa yanzu ana gudanar da bincike. Mr. Kensley Fanwo kwamishinan labarai na jihar Kogin. It's under investigations. We will be relying on the security agencies to to unravel it and then uh, tell us what exactly has happened. Uh, meanwhile, the place is calm, no violence, nothing, and The president has successfully commissioned uh, some projects there uh, as we speak. Ya ce ana kan bincike a kan lamarin mun dogara da jami'an tsaro ne domin su faɗa mana ainihin abin da ya faru sannan kuma ya zuwa yanzu ƙura ta lafa a wajen babu wani tashin hankali kuma shugaban ƙasa muhammadu buhari ya samu nasarar buɗe wasu ayyuka a wurin Ƙoƙarin jin ta bakin rundunar 'yan sanda ta jihar Kogi akan wannan al'amari ya ci tura, domin kuwa kakakin 'yan sandan jihar Kogin Mr. Williams Aya bai ɗauki kiran wayar da na masa ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga ta dawo da ƙarshen labaran duniya. To jami'an kiwon lafiya na tarayya a nan Amurka sun ba da sanarwar cewa saboda karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus a kasar China kusan dukkan fasinjojin jirgin sama daga kasar sai sun nuna shaidar sun yi gwajin cutar kuma ba sa dauke da ita kafin su shiga Amurka daga ranar biyar ga watan Janairu. Waɗanda ba su buƙatar gwaji su ne yara 'yan ƙasa da shekaru biyu. Yunkurin na Amurka na bukatar gwajin COVID-19 ga matafiya daga China ya biyo bayan irin wannan mataki da indiya Italiya, Japan da Taiwan suka dauka Matakan tsanantawa da Amurka ke sanyawa za su shafi waɗanda ke balagaro daga ainihin yankunan biranen China, Hong Kong da Macau, ciki har da waɗanda hanya ce kawai za ta biyo da su ta nan Amurka. saboda rashin isassan bayanai na kasar china amurka na daukar matakan da suka dace don kare lafiyar amurkawa da kuma yin taka tsantsan game da yiwuwar samun sabbin nau'ukan covid-19 da ke kunno kai in ji wani jami'in kiwon lafiya na tarayyar To Kosovo ta sake bude babbar iyakar kasar ta Sabiya a yau Alhamis bayan da aka cire shingen da ya sa aka rufe iyakar yayin da shugaban Sabiya ya ce za a cire wasu gwamman shingayen Sabiya a arewacin Kosovo shugaban sabiya alexander vinsik ya ce sabiyawan za su fara cire shingayen da aka sa a yau alhamis matakin dai zai iya kwantar da zaman ɗarɗar da ake kwashe makonni ana yi tsakanin kosovo da sabiya wanda ya haifar da fargabar barkewar wani sabon rikici a yankin na balkan To Madalla a gaida binta S yaro da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Be away. Lokacin da gwamnar jihar Anambra a kudancin Najeriya Charles Soludo ke yi wa 'yan bindiga da ke addabar jihar ta yin afuwa, wasu 'yan bindiga sun kai hari da bam kan wani ofishin 'yan sanda inda suka saki wasu da ake tsare da su. Masu sharhi dai na ganin yawaitar hare-haren musamman kan hukumomin tsaro a jihar wata babbar barazana ce da za ta iya kawo matsala ga babban zaɓe da ke tafi. Alhassan Bala ya tattauna da Air Commodore Alhaji Tijjani Baba Gamawa mai murabus akan tasiri tasirin hare-haren 'yan bindiga a jihar ta Anambra ga abin da yake cewa. Abin da gwamnan jihar Anambra wato Profeso Saludo wanda ya yi ta yi ga 'yan ta'adda a kan cewa za a musu afuwa. To, wannan ba sabon abu ba ne a Najeriya an taɓa yin shi a sauran jihohi kamar su Maiduguri da Yobe. Ah, amma abin da nake so shugabanni su kula su yi taka tsantsan shi ne. dole ne fa a tsaya a jajirce a gwamnatance a ga cewa in har wannan ahuwa da za a musu za su yada makamansu su ba da kai bori ya hau so in dai kuma za a samu lafiya zaman lafiya a wannan jiha ta anambara so ina ga wannan abu ne mai kyau amma kuma dole ne shi gwamnan anambra professor saludu ya yi taka tsantsan ya zamanto ya kula kwarai da gaske saboda kar a zo a yi kitso da kwarkwata dalili ko shi ne dole ne ya nemi gwamnatin tarayya da jami'an tsaro su zauna da su su tattauna a ga mafitan da za a yi wannan ana ci gaba da kai har-hare ma ofisoshin 'yan sanda da ofisoshin hukumar zaɓe mai zakaman kanta ta ƙasa wato inec ko mai hakan zai yi ga zaɓe mai gabatowa na shekarar 2023 wannan hare-hare da ake kaiwa ofishin 'yan sanda da ofishin hukumar zaɓe abin bakin ciki ne abin takaici ne kwarai da gaske saboda haka dole ne jami'an tsaro su tsaya su jajirce su tabbatar an shawo kan wannan abu kuma matukar idan ba a tsaya an jajirce an yi wani abu a kan wannan abu ba na tabbatar muku da wannan abu zai shafi a zaɓe da za a yi kuma dole ne a wannan zaɓe da za a yi kowace jiha ta najeriya ya zamanto an yi zaɓen nan cikin kwanciyar hankali da walwala an bar jama'a sun zaɓi abin da suke so saboda haka dole ne a tsaya a ga cewa an kare wa'annan wurare kuma a ga cewa an samu zaman lafiya ta kowane hanya don abin da kullum muke cewa mutane ba wanda ya fi karfin doka da oda saboda haka jami'an tsaro dole su tashi su yi aikinsu domin a samu zaman lafiya domin a kare wayannan ofishoshin 'yan sanda da kuma wannan ma'aikata ta zaɓe wato ta inec me ya kamata a yi don tabbatar da tsaro a yankin kudu maso gabashin najeriya don a tabbatar da tsaro a wannan yanki na kudu maso gabas shine gwamnati da gwamnatin jiha da al'umma da jama'a dole a haɗa kai a tafi tare a tsira tare ba don komi ba domin a ceto wannan jiha ta anambra a hannun waɗannan 'yan ta'adda da 'yan bindiga da suka addabi wannan jiha Air Commodore Ahmed Tijjani Baba Gamawa mai murabus kenan a hira da Alhassan Bala. Yanzu kuma sai shirinmu na lafiya uwar jiki da wakiliyar sashen Hausa Hawa Umar ke shirya mana. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan mutuwar jariri a cikin uwa wato stillbirth a turanci. Stillbirth na nufin jariri ya mutu tun yana cikin uwa kuma ana iya gane hakan ta hanyar hoto ko ultrasound a turanci inda zai nuna jaririn baya motsi ko kuma rashin bugawar zuciya idan aka haife shi kuma sai a ga baya numfashi tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara dr lawal musa tahir da ke aiki a shahararren asibitin nizamiya na kasar turkiya da ke abuja likita barka da wannan lokaci masu saurare barka da wannan lokaci to likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan wato haihuwar jariri babu rai amma menene bambanci tsakanin stillbirth da miscarriage idan an ce stillbirth a turance da kuma a likitance abinda ake nufi shine jaririn da ya mutu a cikin mahaifiyarsa amma bayan cikin ya ɗauki tsawon sati 28 wato kwatankwacin uh, wata bakwai kenan shi kuma miscarriage Shi ne ya kasance an rasa jaririn wanda yake kenan ƙasa da sati 28 a wannan sati 28 shine na mafi yawancin ƙasashe a duniya akan samu bambanci daga ƙasa zuwa ƙasa misali kamar ƙasar amurka suna amfani da sati 20 maimakon sati 28 nan wurin bambanci tsakanin miscarriage da kuma shi stillbirth amma mu a ƙasashen har yanzu muna amfani da sati 28 kenan kusan wata bakwai. To likita wasu alamomi ne uwa za ta ji idan jariri ya mutu a cikinta? To alamun cewa jariri ya mutu a cikin mace ya danganta ga lokacin. Misali idan bai kai lokacin haihuwa ba za ta ga alamar cewar juyawa da bubbugawa da yaro yake yi ya motsa nan ya motsa nan ta daina ji. sannan kuma kila ta ga alamun ko cikin ya daina girma a wannan yana iya nuna mata alamar cewar ba lafiya in aka je aka bincika kuma aka saurari motsin zuciyar jaririn sai a ji ba alamar zuciya tana bugawa idan aka yi hoto na sikanin da ake cewa ultrasound za a iya tabbatar da cewar jaririn yana da rai ko kuma ya mutu a wannan lokacin idan kuwa har sai a lokacin nakuda ne kinga ba lallai ta gane cewar ma jaririn ya mutu ba har sai ya fito amma a lokacin da shi ya yasa idan mace ta je haihuwa lokacin da ta fara nakuda za ga daga lokaci zuwa lokaci ana gwadawa ana duba bugun zuciyar jaririn ana bin matakai a tabbatar da lafiyar jaririn a lokacin da take nakudan nan to idan akwai wata matsala ana iya ganewa cikin ɗan kankanin lokaci a dau matakin da kuma ya kamata. Me ke haddasa haka Za a iya kasa abubuwan da suke kawo mutuwar jariri kafin a haife shi wato stillborn ko stillbirth kusan gida uku na ɗaya matsalar da ta shafi shi kan shi daga ɓangaren jariri inda ya kasance akwai matsala ko daga zuciyar shi ko daga kwakwalwar shi abinda ake cewa birth defect ko daga matsalolin da suka shafi kwayoyin halitta abinda ake cewa chromosomal abnormalities a bangaren jariri kenan sannan ana iya samun matsala daga eh, ita abinda a turanci ake cewa placenta wato wannan dan tangaran da yake eh, manne tsakanin ita mahaifar uwa da jariri wanda ta nan ne ake samu abinci da sauran abubuwan da jariri ke bukata ya shiga wurin shi sannan kuma shi abubuwan da baya bukata ta nan ne za a zai dawo ya bi ya shiga cikin mahaifiya mahaifiya ta janye shi wato placenta kenan aka samu matsala daga bangaren ita placenta ko kuma shi wannan cord wato igiyar da take juna da shi placenta din ta je zuwa jariri idan aka samu matsala ko ya daure ko ya murɗe um, zai iya kawo uh, mutuwar jariri ko kuma matsaloli da suka shafi ita uwar wata rashin lafiya kamar misali hawan jini kamar ciwon siga kamar ciwon zuciya da sauran ciwace-ciwace wanda za su iya shafar uwar wanda suke da illa akan jariri kenan uh, kowane bangare wannan zai iya sa a jariri ya mutu kafin ma lokacin haihuwarsa sannan idan aka zo a wurin haihuwa din ana iya samun matsala idan ita misali placenta din na ta balle daga jikin mahaifa kafin yaro ya fito sai ya kasance jini da kuma sinadarin oxygen da ake bukata na rayuwa da ya kamata ya kai bangaren jariri baya samun shi ga shi kuma uwa tana cikin naƙuda. tana kuma zubar da jini ko ya kasance yaron lokacin da yake kokarin fitowar a ce shi wannan igiyar wato kod ta ɗaure ko ta sarkafe shi a wuya yadda zai kasance jini ya daina bi ta wannan kod ɗin kenan sai ya kasance an samu matsala wurin naƙuda da haihuwa duk waɗannan dalilai ne da za a iya samun rasa jariri tun kafin ma a haife shi kamar daga wani mataki na juna biyu ake iya samun wannan matsala kenan stillbirth nan zai iya faruwa daga kusan shi sati 28 nan a jaririn ya mutu ko kuma sai kusa da ƙarshen cikin ma sannan jaririn ya mutu ko kuma sai a lokacin da mace take cikin naƙuda jaririn ya mutu ko ana dab da haihuwarsa ma a lokacin da ake ƙoƙarin haihuwarsa kenan ah, zai iya mutuwa wannan shine stillbirth kenan likita shin mace na iya haihuwa da kanta idan jariri ya mutu a cikinta Um, akwai lokacin da mace za ta iya haihuwa da jaririn koda ko ya rasu a yawanci wannan sai idan ya kai lokacin da ya kamata a haife shi kuma already ya zo kasa kan shi ya shigo ta wajen mahaifa amta za ta iya haihuwa shi amma idan yana can sama a lokacin da ya mutu misali a ce bai fi sati talatin ba ko abin da ya kama da haka to ba lallai ta iya haihuwarsa ba sai asibiti sun taimaka da dabarun da za a yi samu a fitar da shi Shin akwai wasu matsaloli da uwa take cin karo da su idan har jariri ya mutu a cikin ciki? Na'am, idan jariri ya mutu a cikin uwa ya danganta ga lokacin da ya mutu nan yana iya zama matsala ga mahaifiya yana iya shafar lafiyarta kuma yana iya sa rayuwar ta ma wani lokacin a cikin hatsari saboda haka da bukatar a wannan lokaci a taimaka a fitar da shi mataccen jariri nan tun kafin rayuwar uwar ta zama a cikin hatsari to likita yaya yanayin samun wannan matsala ta stillbirth ko kuma jariri ya mutu a cikin uwa kafin haife shi musamman ma a wannan ƙasa mu najeriya matsalar stillbirth tana da tsanani a najeriya saboda najeriya ita ce kusan ta biyu ko ta uku a duniya duniya da take da mafi yawancin mutuwar jariran nan kafin a haife su misali ana magana cewar duk haihuwa dubu da aka yi to haihuwa arba'in da uku a baya su wannan yaran ba su zo da rai ba a kuma a shekara ta sha tara a najeriya a waɗanda aka kididdige kawai an samu irin waɗannan jarirai da aka rasa dubu da da saba'in biyu. wannan waɗanda aka kididdige eh, kenan banda wanda ba su je asibiti ba babu eh, su. To likita daga ƙarshe wasu matakai ya kamata a ɗauka don rage aukuwar wannan matsala. To shawara ta da za a rage wannan matsala kamar yadda muka faɗa a wani shiri can baya shine a rinka shiryawa samun juna biyu kamar yadda ake shiryawa aikin gona mace da mijinta kafin su samu juna biyu a tabbatar da lafiyar mahaifiyar nan sannan a gane inda tana da wasu matsaloli da ya kamata a kula da su tun kafin ma ta samu juna biyu da kuma ta samu juna biyu to a tabbatar da an je asibiti an tabbatar da cewar juna biyun nan yana inda yake inda ake bukatar shi sannan ta ci gaba da zuwa awo saboda a tabbatar da lafiyarta da kuma lafiyar jaririn nan har ya zuwa haihuwa to wani daga cikin matsalolin da ake samu shine da dama mutane suna mata suna yin awo din nan to amma mafi yawancin wanda suke yin awon kusan kashi biyu cikin uku har yanzu ana samun matsalar cewar ba sa haihuwa a asibiti za ga gida suke haihuwa sai in an samu matsala ne sannan su je asibiti to wannan kuma yana daga cikin abin da yake ta'azzara waɗannan matsalolin saboda haka da buƙatar mutane su fahimci abin da yasa ake bukatar a wannan saboda a tabbatar da lafiyar jariri da ta mahaifiyar shi. Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da sabon shirin lafiya uwar jiki mu huta lafiya. To madalla a gaida hawa Umar yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko sakon haɗin gwiwa ne wanda ya fito daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na yashi Lakwaja tare da Abdullatif Tanko na yashi Lakwaja a jihar Kogi, Najeriya. Suka ce tabbas wannan shekara mai karewa ta 2022 ba za mu manta da matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na canza nera a cikin ƙwararren lokaci ba yayin da ƙasar ke fama da hauhawar farashin dala a kasuwannin duniya. Baya ga ɗanɗana kudar da 'yan Najeriya ke sha daga halin tsadar rayuwa. Shekarar nan tamkar aljannar waina, sama zafi, ƙasa ƙuna. Muna fata shekara ta 2023 za ta zame mana tudun dafawa. saƙonmu na gaba ya fito daga Aliya Haya Ja'afar Unguru da Ibrahim Lara Gabta da Isa Lawali mai fili Taraba suka ce a daidai lokacin da muke ban kwana da shekarar 2022 muna fatan za mu shiga shekarar 2023 cikin farin ciki da wanzuwar zaman lafiya allah ya zaba mana adalan shugabanni a ƙasarmu najeriya amin Saƙonmu na gaba ya fito daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Ya ce ina nuna takaici akan yadda wasu malamai suka dukufa wajen tallata 'yan siyasa. Amma a lokacin da matsalar tsaro ta yi kamari ba mu ji sun fito suna kiran gwamnati da jami'an tsaro akan halin da al'umma suke ciki ba. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Alhaji Umar hoeba da Adam E. Adam Gashuwa suka ce a gaskiya kalaman da wani tsohon minista a Ghana ya yi na kiran da a kafa cibiyoyin kula da farashin kayayyaki sakamakon tashin farashin da kayayyaki ke ƙara yi a ƙasar. Abin dubawa ne da fatan wannan kira da aka yi zai kai ga kunnuwan da aka yi domin su. To mun gode masu sauraron mu ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. Zahara Aminu yake nan da sakonninku. Kafin mu karkara shirin namu ga binta nan da takaitattun labarai. To a takaice Rasha ta kai wa Ukraine hari da makami mai linzami a yau Alhamis a wurare da suka hada da Kiev babban birnin kasar da kuma birnin Kharkiv mataimakin shugaban kasar ukraine mikhailo podolyak ya wallafa a shafinsa na twitter cewa rasha ta harba makamai masu linzami akalla 120 don lalata muhimman ababen more rayuwa tare da kashe fararen hula jami'an ukraine sun ce sun samu nasarar kakkaɓo wasu makaman masu linzami magajin garin kharkiv Aiho Terakov ya ba da rahoton fashewar wasu abubuwa a birninsa ya kuma ce hukumomi na tantance abin da ya faru da kuma ko an san asarar rayuka. Kimanin mutane goma ne suka mutu a wata gobarar da ta tashi a wurin caca a wani otal na Cambodia da ke kan iyakar Thailand, in ji 'yan sanda a yau Alhamis. Gobarar ta tashi a wurin cacen otal din na Grand Diamond City a ne da yammacin Laraba da misalin karfe goma sha ɗaya da rabi na dare. wani rahoton 'yan sanda na wucin gadi da afp ta gani ya ce kusan mutane goma sun mutu yayin da mutane talatin suka jikkata ya kara da cewa kusan mutane hudu ne suka ake kyautata zaton suna aiki a gidan cacan? Daga ƙarshe jami'an kiwon lafiya na tarayya a nan Amurka sun ba da sanarwar cewa saboda karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus a ƙasar China kusan dukkan fasinjojin jirgin sama daga ƙasar sai sun nuna shaidar sun yi gwajin cutar kuma ba su ɗauke da ita kafin su shiga Amurka daga ranar biyar ga watan Janairu. To masu saurare baki daya da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Binta S Yaro da ta taya na gabatarwa. da Julie Levis Gresham da ta ba da umarni sai kuma Mr. Joe Gill mu na yau da ya daidaita mana sauti. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku sai mun haɗu a mu na dare.